rahotanni sun bayyana cewa rikici da ke faruwa tsakanin bangaren zartaswa da ta majalisar dattawa ya buɗe wani sabon babi wanda ya nuna cewa magoya bayan shugaban majalisar dattawa bukola saraki wato like minds sun yi barazanar tsige shugaba muhammadu buhari a bisa zargin cewa yana da hannu a shari'ar da shugaban majalisar dattawa ke fuskanta kuma wanda aka ce ya fara batun tsige shugaba buhari shine sanata dino malaye a wata sanarwa da ya rabawa manema labarai a yammacin jiya laraba Dina Malaya ya bayyana rahoton da cewa na ƙanzan kurege ne kawai, kuma masu yada irin wannan labari makiya mulkin demokradiyya ne. Dina Malaya ya ce ya lashi takobin kare mulkin demokradiyya da ƙasar ta kwashi tsawon lokaci tana morewa ko ana ha maza ha mata. Akan wannan batu na tsige shugaba Muhammadu Buhari ne na tuntuɓi sanata Suleiman Nazif daga jihar Bauchi, inda na yi musu tambaya tun da magana ta bayyana yaya ike kallon batun. ga abin da ike cewa wanda ya wannan magana ma mun ɗauki magana ne na mutum yana barci yana mafarki ya magana a mafarki mu 'yan majalisu ne mu sanatoci ne na apc kuma ya zama dole a gare mu mu kare mutuncin shugaban ƙasa muhammadu buhari mu kare mutuncin mu ta apc kuma ba wanda ya isa muna cikin majalisa nan babu wanda ya isa ya kawo ma wannan magana ya magana zai dai a mafarki amma a zahirance baka isa ka kawo wannan maganan ba kuma muna nan muna kare masa maradinsa kenan magana siyasa ce kawai ai wato aikin banza mai ake ci bahaushe na cewa ai harara a duhu wannan abin da aka yi harara a duhu ne kuma muna nan zai ga abin da ya ture buzu na duk wanda ya ce cas za mu faɗa masa abin da ya dace daidai da shi idan na fahimce ka batun rashin jituwa tsakanin bangaren majalisar dattawa da bangaren shugaban kasa ba wata ababa ce da ta dame ku a wannan majalisar a wannan wani abu ne daban wato kamar yadda aka sani a kace na ce wannan kan a siyasance za a ci gaba da yi kuma a 'yan majalisu mutane ne masu hankali masu ilimi kuma wanda suka san ya kamata shi yasa aka zaɓe mu a matsayinmu na 'yan majalisar dattawa so wannan a demokradiyya ka ce na ce za a ci gaba da yi haka shekara hudu za a ci gaba da wannan amma maganan wani ya kawo magana a cikin mafarki to wannan ne ba za mu yarda da shi ba kuma ba a yi ba ba za a yi ba kuma ba za mu bari a yi ba to me yasa har yanzu ba ku tantance jakadu da shugaban kasa ya aiko muka da sunayensa ba. To wannan kamar yadda aka sani an tura wannan abu a kwamiti wato kwamiti na foreign affairs wanda za su zauna su duba ba shakka akwai complain ɗin da wasu suka kawo cewa akwai jihohin da ba su samu kyakkyawan wakilci ba to amma duk da haka za mu zauna za mu duba kuma za mu ga mun yi abin da ya dace a wajen tabbatar da cewa an yi saurin tantance su domin a tura su su zai su ci gaba da aiki ba daidai ba ne a zama da cewa mun daɗe a najeriya ba su da wakilai a kasashen turai kuma wannan ba zai kawo mana mutunci ba yanzu mutuncinmu a waje muke dubawa kuma wayanda aka fito da sunayensu mutane ne masu muhimmanci masu mutunci wanda za su kara wa najeriya mutunci a turai ko a kasashen waje suleiman nazif kenan a wani zama na sirri ne da 'yan majalisar dattawa suka yi jim kaɗan bayan dawowansu hutun sallah ne dai rikici ya kaure tsakanin like minds masu goyon bayan saraki da unity forum masu zaman lafiya a majalisar dattawan ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto fadar shugaban ƙasa ba ta ce uffan ba a game da wannan batu na tsige shugaban ƙasa muhammadu buhari madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya